tsohon ministan tsaron najeriya ne dai janet tiwa dan juma mai murabus shine mako ya soma jangolota a wajen wani taro na yaya ɗaliban jami'ar jiha taraba inda ya bukaci 'yan ƙasar da su tashi tsaye domin kare kansu domin a cewar sa jami'an sojin ƙasar ba za su kare su ba daga wadanda ya kira 'yan ina da kisa tsohon ministan wanda shi ma tsohon soja ne ya ko zargi sojojin ƙasar da ɗaurewa 'yan dagin gindi a tashi tashen hankulan da ke faruwa a ƙasar musamman a jihohin Bino da Taraba. We must resist it. Every one of us must rise up dole kowane ɗan ƙasa ya tashi tsaye domin ya kare kansa Tun da ai sojoji suke ɗaure 'yan ta'adda gindi suna kashe jama'a suna kashe 'yan najeriya kai sojoji ne ma ke nuna musu hanyar tafiya to fa muddin muka dogara ga waɗannan sojoji domin su kare mu to da dukkanin mu za mu kare don haka dole kowa ya tashi domin kare kansa a cewar tsohon ministan tsaron najeriya janar tiwa ɗan juma If you on the armed to stop the killings To sai dai kuma fada alamu waɗannan kalamai na tsawon ministan tsaron ya soma ja ce ku ci a ƙasar. bayar mafin da wani tsawon ɗan kishin ƙasa ne da kuma Muhammad Lawal ɗan Ladi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa. Sun ko na ra'ayinsu su nema da cewa. Sai a ce Allah wade kuma abin tausayi ne domin shi bai tsaya ma ya kimanta matsayinsa na tsohon general wanda suka sarrafa gwamnatin shi muhimmin mutum ne kuma ya yi minista na defense na gwamnatin Obasanjo kuma ana ganinsa da kima a matsayinsa na general. Wannan maganganu bai kamata su fita a bakinsa na general ba. Gaskiya kalamu irin wannan a irin wannan lokaci da muka samu kanmu a ƙasar nan a ce dottijo kamar tiwai dan juma masanin harkan tsaro kuma tsohon ministan tsaro a ce ya irin wannan kalamun wannan kalamun bai dace da tiwa dan juma yi su ba don kalamai ne na tashin hankali amma ba gani kamar ya an karar da gwamnati ne gyara kanka ya taba zama su mu raba akwai yadda mutum kamar shi zai yi hankarar da gwamnati to sai dai ko yayin da wasu ke suka shi ko wani tsohon jami'in tsaro a kasar malam mare ne ladi na mako ganin fa akwai bukatar katun tana zuga kalaman da manyan Najeriya ke yi a yanzu gaskiya ni maganan da tiwa dan juma yayi ni a matsayina na tsohon jami'in tsaro na ji daɗin magana domin tsawatarwa ya yi kaga yadda ya murtuke fiskansa ya nuna shi tsohon soja ne kuma masanin tsaro sai waɗanda suke sawa a kashe mutane sai ya nuna musu cewa to wallahi su tabbatar da cewa yadda suke sa ake kashe mutane to su ma fa za su mutu da ɗaya ɗaya dan haka ya faɗa wannan magana nasa kamar tauna tsakuwa ne ya tauna tsakuwa domin ya baiwa aya tsoro kawa yanzu tuni rundunar sojin ƙasar ta fitar da nata martani game da zargin da tsohon ministan ke yi inda daraktan yara labaran rundunar sojin brigadier general texas cuku a sanarwar da ya fitar rundunar sojin ke musan ta zargin cewa suna nuna son kai ko wariya game da abubuwan da ke faruwa musamman a juyin benue da taraba haka na kuma rundunar ta ce ma abin takaici ne kalaman na janatiwa dan juma musamman ma a wannan lokaci da ake neman bakin zaren magance tashe-tashen hankulan da ke faruwa a kasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya